amma ba malamai da yan wada da bai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na laraba goma sha shida da watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida takwas wanda kuma ya yi daidai da talatin ga watan yuni miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin cibiyar darin da'awa ne da ke kisa cikin kaduna a unguwar gwiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwamba na imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul buyu babu ne da ke magana akan sha'anin kasuwanci kuma za mu tashi babi na 22 babu bai ta'ani bil ta'ani la na bainahuma babin da ke cewa a lokacin da za a sai da abinci a biya da abinci to babu fifitawa tsakanin su a takaice wannan babu yana magana akan daidaitawa tsakanin abinci da abinci a lokacin da za a sai wannan abiya da wannan kuma ya zan jirgin su guda to ba za a fi fita wani a kan wani sannan sharaɗi na biyu ya zama hannu da hannu ba tare da an sanya jinkiri ba idan ya kasance jinsinsu ya bambanta to wannan lokacin ana iya sanya fifiko tsakaninsu amma sharaɗi ya kasance hannu da hannu ba tare da sanye jinkiri ba duk wani abin da za a sayar a biya da ta'uwanci, jinsin su guda ne to hanyar da ake yi kenan ƙa'idar da shari'a ta sata kenan kamar yadda za mu ji bayani cikin wannan babi da kuma babin da ke liban ubaidullahi rahimahullah ya ce haddasani yahaya al-malik yahaya Mai ke mahaifina ya haya ya karantar da ni hadisin da ya ji ga malamin sa imamu malik annahu balaghahu labari ya isa gare shi anna sulaiman ibn sa. Suleiman na ɗaya daga cikin jigajigan malaman cikin na madina guda bakwai bayan wucewar su sahabbai qala sulaiman yace fanni alafu himar sa'ad ibn abi waqqas alaf shi ne tattaka abincin dabbobi abincin dabbobi da sa'ad ibn abi waqas yake ba jakinsa ya kare fa qala li gulamihi sai ce ma bawansa khud min hisati ahlika ɗebo alkaman iyayen gidanka fabda biha ka je ka sayar ka so sha'ir amma wala ta akus illa misla in ka je wurin sayarwa kada ka aiki fifi ku a ce wannan alkama ce alkama kuma ta fi sha'ir daraja saboda ka fifi ta sha'ir akan daraja akan abin na alkama to kada ya haka in an zo idan kwano guda ka je da shi na alkama a auren rasuwa da gudanar na sun dukkan jinsun su guda saboda haka yi mai tashe ne tun farko saboda haka duk wanda za ka aika ya zai maka sayayya idan akwai wani nau'in riba da ka iya shiga cikin wannan sayayyar to kai mai bayani in ka je ga da za ka yi wannan kasuwanci kada ka yi iri kaza wadda kila mutane sun saba da yi haka nan to sai ka yi mai tafiya to abin da sa'ad bin abi waqas ya mai kenan shi ta'ir ne ke son ya ba jati to shi kuma bai da sha'ir alkama ke gari to a shi amfani da alkama a an so ta'ir to haddasa ni an malik an nafi an suleiman ibn yasa har yanzu ubaidullah ya ce mahaifina karantar da ni daga malik shi kuma ya ji daga nafi maula abdullahi bin umar عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد اليهود عبد الرحمن بن أسود فيما بني على دابته أبنت دبسا يا قالي فقال لغلامه سيسير وباورسا خذ من حنطة أهلك طعاما كتيبو أبنتي daga cikin alkaman iyayen gidanka a lokacin suna eh, ce ma alhamdulillah ta'am idan ce abinci to galiban eh, alkama suke ne ya ce ya ɗebo abinci daga cikin alkaman iyayen gidansa fafta bi ha sha'iran ka je ka sayar ko ka je ka sau sha'ir da wannan alkama wala ta akwai illa mutlaku amma kar ku kuskura ka an to ƙari face daidai da daidai abinda za ka bayar kai ma haka nan daidai za a ba in kwano ɗaya ka bayar a auno ma kwano ɗaya in kwano biyu a auno ma kwano biyu وحدثني عن مالك أنه بلغه labari ya isa da imamu malik an alkhasul ibn muhammad har yanzu dai cikin fukaha da madina a saba'a shi ma qasim ibn muhammad ɗaya ne daga cikin waɗannan jigajigan malaman suleiman ibn yasar سعيد بن المسيب قاسم بن محمد عروة بن الزبير خارجة بن زيد سي آه، نشد أنسو أخوي آه، وعنيني نشد عروة نافذي دا سليمان بن يسار سيد أولوانسا دا سليمان بن يسار أحمد بن سلطان شيل الشدة ata ibn yasar shine na shida sai na bakwai ko dai salim ko abu salama ko al-haris eh, muhammad ibn al-haris ibn abi to suna uku malamai suka yi sabani wane ne shi na bakwai daga cikin to qasim ibn muhammad yana ɗaya daga cikin waɗannan jigajigan malaman ya so wannan asar أن ابن معيقي الدوسي دم معيقي الدوسي مثل ذلك ديدا إذن فتورد سعد بن أبي وقاص أثر عيسى دكما عبد الرحمن ابن عبد يغوث فيما القاسم ابن معيقيب فيما يائر والنفس ورد قال مالك الامام مالك يقول وهو الأمر عندنا wannan hukunci da suka yi ne hukunci a gunmu a madina irin yadda ake hukunci kenan to kala malik imam malik ya ce al'amurin musamman alaihi indana hukuncin da aka yi ijimai a kansa a gunmu a madina Allah tu ba'u da hinsatu bil hinsa cewa kada sai da alkama a biya da alkama wadda tamru bi tamr ko a sai dabino a biya da dabino wadda hinsatu bi tamri ko a sai dabino alkama a biya da dabino wadda tamru bi zabi ko a sai da dabino a biya da zabi shine inabi wadda hinsatu bi zabi ko a sai da alkama a biya da zabi shine inabi wala shay'un min at-ta'ami kullihi ko a sai da wani abu na dangin abinci kowane iri ne illa yadan biyadin face hannu da hannu a tare da an sanya jikiri ba da jinsin su guda ne kamar yadda ba da misali a farko alhinta su bilhinta a samuru bisamuru ko kuma yanzu jinsin siyasa kamar yadda ba da misali ta alhin tsatu bil kamar sannan al-kamru bil zabi sannan alhin tsatu bil zabi waɗannan jinsi daban-daban ne to da waɗanda suke jinsin su guda da waɗanda suke jinsin su daban-daban idan an zo wurin sayarwa za a sai za a saye da za a saye wannan abiya da wannan to yanzu hannu da hannu kai kana mika wa ana miko ma idan aka sanya jinkiri to riba ta shigo a ciki nau'in riban da ake cima riban nasa wato riba ta jinkiri idan ya kasance ƙari ne aka yi ga jinsi guda to ya zama riban fabulin ne ke shiga a wannan wuri wato riba ta ƙari saboda aka riba jinsi guda biyu ne nau'i guda biyu riban fadli da kuma riban nasa to fa in da kala shay'an min zalikal ajalu imam malik yace idan jinkiri ya shigo aka sanya ajali gani na wada milo da zan baka ya ce to bin da zan biya ka da shi yana gida zan aika a ɗauko amma ajiye da bino aiki yaro zai ɗauko ya ajiye da bino an amshi nashi amma ba a bashi wanda aka sai don mai ba to nan ajali ya shiga jinkiri ya shiga yana imam malik ya ce idan haka ne ya kasance lam ya shiga wannan kasuwanci bai dace wa kana harama kuma kasuwanci ne na haram wala shay'a min al-udmi ko kuma kada sai da wani abu na dangin miya ababen da ake miya da su tattafai ne da ake busarwa da su tumatiri da su goro da makamantarsu illa yadda da kada a sai su face hannu da hannu in ya kasance jinsin su guda ko kuma jinsin su ya sa malik imam malik ya ce wala yi ba'u min at-ta'ami wal udmi ba a sai da wani abu na abinci da kuma kayan miya idan kana min sinfin wahidin idan ya kasance duk dangin su guda isnani da wahidi kai da biyu aka ci guda ka auna kwano biyu kai a baka kwano daya in ya kasance jinsi guda ne to ba a haka nauyin abinci duk dawa dawa saboda ka duk nau'i daban-daban da muke da na dawa duk wanda kake so ba kuɗi ga hannunka ba kai ma dawa ce gare ka za ka zo ka sayar ka sai dawar sai ya zan irin dawar da ake so ga ta nan ana sayarwa saboda haka lokacin da ka zo sai kai za ka ba da kwano guda in kwano guda gare ka a ba ka kwano guda kowace irin dawa gare ka kuma kuma kowace kake ko da taka ta hanyar wanda za ka fi daraja duk dai nau'in su guda kunan su dawa ko da suna da wani lakabi na daban amma dai sunan nan na dawa ya tara to saboda haka kwanan guda za ka bayar kai ma ba su kwanan guda haka nan idan ya kasance kayan miya ne idan tattasai ka aulo kwanan guda tattasai a aulo kwanan guda a baka ko da kuwa nau'in su ya bambanta in busasshen tumatur ne kwano guda a auno busasshe kwano guda a baka in miyan goro ne kwano guda a auno kwano guda a baka da duk nau'in abin da kake so na kayan miya idan ya kasance abin nan eh, miyan kuka ko miyan kaɗi ko miyan murna duk dai in ka auno kwano guda kai ma auno kwano guda a baka ba a cewa irin wannan nau'i ya fi daraja saboda ka sai an ƙari ga irin wannan nau'i la ba za a yi haka ba idan ya kasance duk nau'i guda ne to ba a ba da kwano biyu bi wahidin saboda kwano ɗaya fala yi ba'u mudduhin tsakin ba a sai da mudu ɗaya na alkama bi dai. hintatin a biya da mudu biyu kuma na alkama wadda take nauki na daban wato wani eh, daga cikin alkama ya kasance daban-daban suke kalolin to ba a ba da kwano ɗaya a an shi kwano biyu wala mulki tamari sannan ba a ba da mudu ɗaya na dabino bi mu dai tamarin a an shi mudu biyu na wani nau'i na dabino tun da jinsin su guda ba za a yi haka nan wala mutu zabibin da mutai zabibin sannan ba a ba da mudu ɗaya na zabib a karɓi mudu eh, ba a ba da mudu ɗaya na zabi a karɓi mudu biyu na zabi. wala ma ashbaha zalika ko abin da ya yi kama da haka idan suna da kamanceceniya to ba a fifita wani akan wani idan aka yi magana niya da gero da maiwa suna da niya saboda haka idan an zo wurin cinikayya da gero da maiwa to duk gaba ɗai saboda niya da suke duk abin da ake da gero ana yi da maiwa wanda bai sani ba ma bai iya bambanta su Da ce yawan oh, za a yi maiwa ce yau ga kuma gero zai iya gani ba to saboda su kamance ce ne da ke tsakanin su idan za a sai maiwa a biya da gero to ba za a fifita ba ko za a sai gero a biya da maiwa ba za a sanya ko tsakanin su ba sai dai ya kasance duk eh, awo iri daya sai sa imam malik ya ce duk abin da suke da kama da juna min al-hububin nan aba wal udumi da kuma kayan miya kulliha dukkan su idza kana min sinfin wahidin idan ya kasance dangi guda ne to ba a fifitawa wa in kana yadan biyadi ko da hannu da hannu aka yi cinikin kuwa an cika sharadi ɗaya to sharadi na ɗan na biyun kuma shi ne kada son ya fi fiko tsakanin idan aka yi haka nan an yi ciniki bisa ga sunna za a samu albarkar wannan ciniki idan ku aka sauke mu haka nan aka yi da aka ga dama to za a ga kuma abin da ba a so kamar misali canji ne da muke yi na kuɗaɗe idan ya kasance naira za ka canza a baka naira za ka fara canza maka naira to ba za a fifi a sanya fifi ko a kai kai ka ba da naira dubu matsayi ɗaya a baka canji to sai a lissafu canji da suka yi daidai da naira dubu ɗin a ramu nau'i ne na kasuwanci ka zo da naira dubu kalle ɗaya ka sayar da ka sayar wanda zai baka shi ƙanana zai baka ƙananan kuɗi zai baka cinikin da aka yi ke saboda aka shi ma zai fi taho in naira ɗari ɗari ɗari ɗari gare ki laifin zan ko guda goma rike naira dubun ba har ya gama lissahi ya gama lissahi ya eh, yana miƙo ma kai maka da miƙa an yadda biyar da ke kada ya an shi naira dubun kai sa aljihu Wannan ne shi zai lalabo aljihu na ya ɗauko nerori da zai baka ya tsaya ƙirgawa kwanne da mika maka an sanya ajal wuri akwai jinkiri idan aka yi haka na an yi haram kuma an yi riba saboda aka mu kiyaye saboda aka dole ne kar ce ni tun da eh, guda na baka kuma gudan gada na baka ɗin ɗauka ne gare shi saboda haka kai za ka bani dubu naira ɗari ya lissafo nera ɗari ɗari har goma sha ɗaya ya miƙa ba mai dubu shi an shi nera dubu an sanya ko tsakanin shari'a ta haramta ta tun da jinsin su guda sannan kuma ya kasance yadda biyadin ne in ɗari biyar biyar ne ya ba shi biyu ya shi falle nera dubu ɗaya wani ba zai yi wa wani ƙari daga cikinsu ba ina fata an fahimta tawa kamar lokacin da aka yi canjin kuɗi waɗannan tsohon kuɗi waɗannan sabbin kuɗi nan bambancin da ke tsakaninsu shi ne duk ka an tsohon kuɗin nan dole kai ma sai ka je ka canza su kamashe su sabbin ko kuma su zama shara da yi yin biyu saboda kai lokacin da za ka eh, canji ka ba da sabbi a ba ka kwafi ya ka sa kudin jinganka na zuwa da ɗan canji ka waɗa mai to kudin jingar da ɗan canji saboda haka ni zan baka ne in can yi neman canji amma kai za ka biya nauyin fafutukan da za a yi na zuwa neman canji ka yadda ya ce ina eh, yadda ina biya don inda yana iyawa da san yadda ya da kai tsaye mai zo wurin wani cewa ya mai canji ba to wannan babu koyi ba ainihin zaren kudin ne aka fifi ta wani akan wani ba ille dai jingan tafiya wurin bidan canjin ne aka yi mai ƙari akan canjin da a bashi ya kawo miliyan ɗaya a shekar miliyan ɗaya da dubu goma za ka bayar da tsubashin kuɗinka da za ka bayar sai an jami fafutukan neman canjin to dubu goma nan kuwa ana iya kashe su ta wurin bidan canji mutum ya hau abin hawa ya je ya shiga layi ya ci abinci cikin layi ya sha ruwa cikin layi ya sha rana cikin layi a ce turin shi cikin layi kafin ya samu canjin nan to ya wahala saboda haka wannan wahalar ce za ka zo. amma ba wai don za a baka canji in banki ka zo ba su cewa a yi ƙari in dai ba a zalumai gani inda miliyan ɗaya ka tafi ƙoƙi ƙarfi za a lissa kuma ka miliyan ɗaya don su da ma'aikata suke nan abinda aka ajiye su ke da saboda haka sun can babu fifiko adadin abin da kai adadin da za a baka to saboda haka amma idan jinsi ya bambanta naira gare ka wancan sai fa gare shi to wannan jinsi ya bambanta saboda haka ana iya ƙari biyan da an gada wannan babu abin nan sanke da cewa iyaka adadin ƙari kaza yadda mai sayarwa ya ga zai sayar da abinai to haka nan zai sayar saboda jinsin kudaden sun bambanta imam malik ya ce inna ma zalika bi manzilatil warqi bil warqi wa zahabi bil zahab misali abinci da za a sayar a biya da abinci ko kayan miya a biya da kayan miya ya ce daidai suke da azurfa da azurfa kamar misalin da na baku na kuɗi daidai ne kamar kuɗi ne za a sai da kuɗi kai ka zo da azurfanta za ka sayar a biya ka kuma da azurfa in na aunawa ne kisa sikeli to aza za a kisa sikeli a auna nauyin su ya zo daidai da daidai to kai kwashi wanda suka so shi kuma wanda ya ka kai ka ba shi nan idan kuma su lalla ne to a lissafo su lalla adadin da ka kawo a lissafo adadin da kake so ka ba ta kai ma ka bayar in zinari ne kuma haka nan ne za a yi la ya hillu fi shay'in min zalika al-fadl imam malik yace baya halatta akan ya fifiko a cikin wani abu na cinikin zi azurfa da azurfa da kuma zinari da zinari wala ya hillu illa mithla bi mithli yadan bi Ba ya halatta idan jinsin su guda ne sai ya kasance daidai da daidai sannan kuma hannu da hannu wannan ka'ida ita ce ka'ida mai girma da za a kula da ita alƙa'idatul fiqhiyya ce idan ta hadar jinsu fala sannan wala ta'khir idan jinsi da jinsi ya kaɗaita to babu ƙari babu jinsi amma idan talafar jinsu. فالفضل جائز ولا يجوز التأجيل idan ya kasance jinsi ya bambanta to ƙari na halatta amma jinkiri baya halatta saboda haka kiyaye da wani ƙala malik malik ya ce wai da salafa ma yi ƙalu au yuzan idan abin da ake aunawa da mudu shine ma yi ƙalu Abin da ake auna da mudu ya zan jinsin su daban-daban ne auyo zan ko wanda ake aunawa da sikeli ake awon nauyi jinsin su daban-daban ne min yi ukalu daga nauyin abinda ake ci kai ka gero ne ce ko alkama gare shi kuma duk da mudu ake aunawa to jinsin su ya kubban kenan kuma abu ne da ake ci au yushrabu ko abin da ake sha ne fa bana ikhtilafuhu yadan saɓanin kuma ya bayyana kowa yana da ilimi akan cewa waɗannan ababen jinsi ne daban-daban shi na bayyana ikhtilaf to nan fala ba su babu lahi an yi ukhadha min husnani bi wahidin wannan kwano biyu wancan kwano daya ce za a ba ka alkama kwano daya amma kai fa jeron da ka zo da shi sai ka ba da kwano biyu in ka yarda in ka yarda a wani jeron kwano biyu a ba ka alkama kwano daya ce ya yarda ya auno mai alkama ya auno ya miƙo mai shi ma ya miƙa mai kalas wannan ya haɗu wala ba su an yi kada sa'un min kamarin misa'ai da min hinsa shi ne ba da misali shi babu laifi a shi sa'i guda sa'i mudu hudu kenan min tamrin na dabino da sa'ai ne amma a biya da sa'i biyu min hinsatin na alkama kai ke da dabino a ce to sai ka sa'i guda ko in ka zo da shi za a baka sa'i biyu na alkama kenan dabino ya fi daraja ke da a wurin su fiye da alkama saboda haka aka fifita dabino akan alkama wasa'un min tamrin ka zo da sa'i ɗaya min tamrin na dabino da sa'i ne a biya da sa'i biyu min zabibin na inabi to nan ma har yanzu dabinon ya fi inabi daraja kenan tunda jinsinsu ya bambanta babu laifi a fifita wa sa'un min hindatin a zo da sa'i daya na alkama da sa'i da min samnin ko da sa'i biyu na abin nan man shanu kai an da man shanu wa alkama gare shi ka kawo alkama daya amma man shanu sai ka auren kwano biyu faiza kanin sinfani min haza idan ya kasance dangin abin da za a sayar min haza na wannan misali da muka bayar ne mukhtalifai ne sun saba ma juna fala ba ta fi tsaye min hubiwati babu laifi a bada biyu a an shi ɗaya au aksara min zalika ko kuma fiye da haka nan yace ne kan ban ba da alkama kwano biyu ka ba da dabino kwano ɗaya ko ba an san kwano biyu in ba ka kwano ɗaya sai dan za ka ba alƙama kwano uku yace na bayar ko fiye da haka nan in dai su ya bambanta to babu laifi kan haka nan amma yadan biyadin ya kasance hannu da hannu tare da an sanya jinkiri ba fa in dakhala fi zalika al-ajal fala yahillu idan ajali ya shigo wato an yi jinkiri to wannan kasuwancin bai halatta ba qala malik imam malik ya ce wala ta tahillu subratul hinsati bi subratul Ba ya halatta a ce ga tari guda na alkama a sayar a biya da wancan tari guda na alkama alhali ba a san wancan tarin kaman kwano na waje wancan tari na kaman kwano na waje ba a sani ba to ba halatta a sai wancan a biya da wancan don kwa jinsin su guda dole ne ya kasance ma'aunin su kuma guda awon su guda to idan ba san awon ba to ba halatta a irin wannan nau'i na kasuwanci ko da su yan kasuwa da sun diba suna iya kiyasawa ku ce tarin alkaman zan auna yana kai kwano kaza wancan kuma auna shi ma yana kwano kaza duk da haka nan ba a yadda musu ba sai dai a auna ya za an samu tabbaci wala ba sa bi subratul hintsati da subratul tamri yace amma babu ne tarin alkama da ba san ko kwano nawa ne ba da tarin dabino da ba san ko kwano nawa ne ba ana iya sayar da wancan tarin a biya da wancan saboda jinsin su ya bambanta ana iya sanya fifiko tsakanin jada wannan ya danganta mai dabino shi ne zai ce shi an da fifiko ko mai alkama shi zai ce shi an da fifiko duk ne wanda aka fifita akan wani wannan ba da fifi bane amma ya kasance mai yadda biyadda hannu da hannu ga tarin nan zube an gani ga wancan kuma saboda haka ciniki na zamawa wanda ya sai da alkama ya je kwashi da bino wanda ya sai da dabino ya je kwashi alkama wa zalika imam malik ya ce domin kuwa annahu yadda lamari yake la ba babu laifi an yi tsaron hetsatu a sai dabino a sai alkama da tamari a biya da dabino jizafar ya zan tari guda ne ba san adadin kokwanu da wani ba musulunci ya yi da wannan saboda ba jinsi guda ba ne ya ci إمام yau. Wa kullum يوم وكل ما اختلف من الطعام والأدم duk abin da jinsinsu ya bambanta abinci ne ko kayan miya ne ba ba na filafuhu kuma saɓanin ya bambanta ya hito a fili to fala ba su an mistara babu gobe ba'adun jizafan babu laifi a sai da wancan a da wancan jizafan kuma tari guda in kayan miya ne ma haka ga tarin busasshen tumatir ga tarin busasshen tumatir a sai wancan a biya da wancan in haka nan ne jinsin su guda ta musulunci da ya zama. amma wancan tumatir ne wancan tattasai ne to wannan ya halar a sai wannan tarin a biya da wancan tarin saboda ne don jinsin su ya bambanta yana halarta a sanya ko tsakani amma ya kasance mai yadan biyadda fa yin da al ajalu idan jinkiri ya shigo ciki fala khaira fi to babu alheri cikin wannan kasuwanci babu alheri sharri kenan wa inna ma istira'u zalika jazafan eh, sayan eh, waɗannan da ba jinsi ɗaya ba na abinci ne ko kayan miya ne jazafan a sai wannan tari a biya da wancan tari ka shira ibadu zalika lizahabi walwarfi jizafin sama sai abinci ne a biya da zahab a biya da zinari ko a biya da azurfa jizafan ya zan tari ne za a ci da tari abinci da kuma tari zinari saboda ka sai abincin a biya da zinari ko a sai zinari a biya da abincin jinsin su ba guda ba idan ya zan jinsin su ba guda ba ne ana iya yin haka nan amma a kula da cewa ya dambiye ne kada malik imam malik ya ce wa zalika domin kuwa annaka tashtari al-hirqata kai kana iya sayar da alkama bil da azurfa kaje kalli lissafo azurfa ka sai alkama jizafan amma kuma tari guda kai ka zo da kudinka a hannu a ce ga tarin abinci nan a yi ciniki nawa in aka yi ciniki ciniki an kashe ciniki ka yadda mai sayarwa ya yadda ka biya kudi ka bashi kai ko je kwashe abincin da ka fi tari guda ga in doya ce a ce ga doya na mota guda a yi ciniki da an gama iyaka ka je ka kwace doyar ko kuma kankana ka tarin kankana can ba tare da an lissafa maka cewa ko kwara nawa ce ba a zo ɗaya a yi ciniki ka biya da kuɗi ka je ka kwashe ko ga tarin dankali ko ga tarin mankani da makamantansu don jinsin su ba guda ba kai da kuɗi ne za ka biya ba da abinci za ka biya ba inda da abinci za ka biya kuma abincin da ba jinsin su guda ba to wannan kuma ya halatta ne, doya ce za ka sai ka biya da mankani don na ya halatta tari guda da wancan tari guda don za a iya sanya fifiko tsakaninsu saboda haka haka ne ya halatta kamar an zo wurin kuɗi din kuma zinari ne da azurfa wannan tari guda wancan tari guda yana halatta a sai ku haka nan don yana halatta a sanya ko tsakanin kamar yadda za ka zo da kuɗi ka lissafa ka sai zinari to haka nan ma in ga yanar tari guda yana halatta a yi ciniki an gama ciniki ka gamsu ka lissafa ka bayar amma inda azurfa za ka sai kuma da azurfa za ka biya to wannan dole ne sai ya kasance awon su na aunawa ne ya zo daidai da daidai in na lissafawa ne ya zo daidai da daidai sannan kuma ya zan yadda biyar ne imam malik ya ce fahaza wannan nau'i na kasuwanci halalun halal ne la ba ka bihi babu lahi da shi qala malik imam malik ya ce wa man sabbara duk wanda ya kara subarata da'amin tali na abinci wa kad alima kaila shi ya san awon abin da ya ya san ko kwano nawa shi da ke sayarwa ya sani sun ma ba a haji zafan sa'annan ya sayar haka nan tsarin nan ba tare da an auna ba fakata ma'adar mushtari kai laha ya koye ma wanda zai sai adadin ko kwano nawa ne ko kuma buhu nawa ne bi hada mai ba iyaka shi ne mai sai ya yi amfani da kwakwalwar shi da kuma ƙwarewar da yake da wurin kasuwancin wannan abincin kawai haka ne ya wa garrahu ko fa inna zalika la yasluh imam malik yace to wannan kasuwancin bai halatta ba kai ka san awon adadin ko nawa ne amma shine sai bai sani to bai halatta wannan kasuwancin ba ka faɗi ba? amma inda kai inda za ka sai da baka sani ba shi ma da zai sai bai sani ba to wannan shi ke nan dukanku hasashe za ku amma kai mai sayarwa ba hasashe ka kai ba kana da tabbaci abin da za ka sayar amma ka bar mai sai cikin duhu sai da fifi hasashe to a wannan akwai yaudara a ciki to wannan yaudarar da ta shigo ciki imam malik ya ce musulunci ya soke wannan kasuwanci ko an yi babu albarka a ciki rashin albarka a gefen mai sayarwa don bai tabbatar da mai sai cewa shi ya san adadin ba wale ce nawa ne ya hada mai saboda ka mai sai ya ɗauka cewa har mai sayarwa ma bai san adadin ko kwano nawa ne ko buhu nawa ne ba saboda ka shi mai sai a gefen shi babu ne man malik ya ce fa ina habbal mustari idan mai sai ya so an ya rudda zalika ta'ama alal ba'i ya mai da wannan abincin ga mai sayarwa raddahu ya mai sabbai bayan ya sai wani ya tabbe wurin wasan sai sai wurin wane na nan sai abokan kwano na wannan yake a ba sani yace so bai wada ma ba yace a bai wada mini yace to ai ko shi ke sani ba yace a a da ya sani duk abin da sai to ya sani to duk da ya ji labari cewa shi mai sayarwa ya sani adadi ko nawa ne to na yana iya shi in ya ga dama ya mayar mai ya mayar mai bi ma ka tama ko haidahu bi sabab ke ba'u sababiyya ke ma kuma mazdariya saboda ɓoye mai adadin awon da ya sani na abincin da aka sayarwa wa garrahu kuma ya ruɗe shi a dalilin haka yana iya sanda tasu yana iya sanda cinikin in ya ga dama wannan kuma ya rage gare shi wa kazalika kullu ma alima al-ba'i'u kaidahu imam malik ya ce haka nan duk abin sayarwa wanda shi mai sayarwa ya san adadin awon abin wa adadahu ko kuma ya san ko kwara nawa ne minan da'an wa gairihi na abinci ne ko wani abin da ba abinci sun ba a hudu zafar sa'annan ya tara wannan abin ya ruɗi mai saye a kan cewa ko shi bai san adadin abin da zai sayar ba ko bai san awon abin da zai sayar ba aka yi cini haka nan ciniki haka nan cikin duhu walam ya alamin mushtari zalik shi mai saye bai san da cewa mai sayarwa ya san adadin bai san da mai sayarwa ya san ko awo na ne ba fa innal mushtari a habba an yi yarudda zalika ala al-ba'i raddahu shi mai sai in ya ga dama na ya tadda cinikin ya mayar to yana da damar ya haka walam ya zan alul ilmi imam malik ya ce ma'abuta ilmi ba su gushe ba yanhauna an zalik suna hani ga irin wannan nau'i na kasuwanci da ake sa yaudara da kuma ruɗi a ciki قال مالك إمام مالك يقول ولا خير في الخبز babu alkhairi a cikin kasuwancin da za a sai da masa kursin da kursai a sai da mata ɗa guda a karbi ɗa biyu da ce kurs abin da eh, to mata ne guda ke nan za shi ne sa abin da kafin na fili da ake amfani da shi a gara kurs larabawa ke ce ba haka na ake tuyon masa ba ka sai da ɗa guda ka an shi ɗa biyu ya ce awon masa gero ne wakon masa shinkafa don masa masa ne saboda haka ba bambanci sannan ce wala azimin bisa ƙirin ko kuma la khaira fi azimin bi saghir babu alkhairi a ce a sai da babba bi saghirin da kuma karami idza kana ba'du zalika akbar min ba'd idan ya kasance suna da bambanci wannan ya fi wancan girma fa amma idza kana yutaharra an yakuna mithlan bi mithli amma an dukkan dada ake yi shin da wannan da wannan wani ke girma a cikin ya fahimta ko ba da tabbaci ko to wannan ga ana iya sai da wannan a biya da wancan amma matukar ga alama ce na dinnan da bambanci ya yi so ka hili an gane cewa wannan ƙasan yamma ta ce wasu kuma ya ƙito zai yi wa ce a daidaita zai yi wa daidaita amma sai nana tambaba. ba wacce ta fi wata girma to wannan falabasa bihi babu lahi a sai da wannan a karɓi wancan wa illam yuzan ko da ba aza bisa sikeli ba a ce kai a ɗan masar ka bisa sikeli kai ko a ta ka bisa sikeli a auna ko da ba a yi haka nan ba don akwai wahala saboda haka shari'a ta tsawaka in ne saɓani bai hito ga hili aka gani ba to a sai da wannan ɗan guda da wancan ɗaguwa eh ƙwada malik imam malik ya ce la yasluhu muddu zubdin wa muddu labanin bi muddai zubdin ya ce ba bai halatta a ita gami ba muddu zubdin a farari mudu ɗaya nono mudu ɗaya a haɗe su a ce a biya da mi bi mu dai zubdin da awarari mudu biyu an sai ke na warari da abu biyu nono da kuma afarari wannan na da nono mudu ɗaya afarari mudu ɗaya amma zai zo ya sai afarari mudu biyu mun yi irin wannan karatu a can baya ga dabino ko ya haɗe abin da dabino mai daraja da mara daraja ya sai wanda an ɗauko ne ga daraja <laughs> to haka nan nan din ma to saboda haka ya ce wa huwa mithlul ladhi wasafna min at-tamri shi ne ma malik ya ce to tuna karatunmu na baya irin eh, nau'in kasuwancin da muka siffanta ne minan tamrin ba yuba'u sa'aini min kabi na dabino da ake sai da sa'i biyu min kabisin na kabi wanda ya fi daraja wa sa'an min hashfin a hada shi da sa'i guda na lalataccen dabino duk shi kuwa kabis ya yi kowane dabino daraja to sai aka ɗebo sa'i biyu na shi aka ɗauko dabinon da kowane ya daraja kuma sa'i guda aka haɗe suka zama sa'i uku shi ne ce bisa lafar da aswu'in min ajiwa, sai aka je aka sai dabinon ajiwa. sa'i ɗaya biyu uku dukkan su addu'a amma wannan sa'i biyu kabir sa'i daya hashir aka yi wannan gamin gambizan aka zo aka sai ajawa to yadda wannan nau'i na cinikin bai halatta ba to haka nan ma wannan nau'i na ciniki a farari mudu ɗaya nono mudu ɗaya ko ka ce kwano ɗaya wancan kwano ɗaya wancan kwano ɗaya a zo a sai a farare kwano biyu to duk bai na fara da sahibi ne a lokacin da shi mai dabino ya ce ba abokin cinikinsa in sa'ayn min kabi bi salatati asirin min al'ajuwa la ya yasluhu ko ya ce ni ba ajiwa kwano uku zan ba to ya kai za zaka bani kabi kwano biyu kai don kan kasan mai halatta ya ce to shi ke nan yari fa fa'ala zalika sai je samo hashfa hashin kwano ɗaya ya zo ya ƙara da kamis ɗin suka zama kwano uku ke sai wannan dabara lai ji zabai abu ya yi haka nan ne kawai don ya halatta da wannan shirkin a ce to dabino dai kwano uku kafanni kuma kwano uku ba ko kuwa amma ya darajar su ba ɗaya ba ko eh wa inna ma ja'ala sahibul labani allabana ma'a zubdi shi mai nono ya sanya nononsa sane ya hada nononsa sane tare da afarari liya ku da fadla zumbihi domin ya karɓi ne ƙarin zubdihi a fararen ala zubdi sahibihi ko za ga a fararin sahibihi abokin kasuwanci shi shi na kala ma'ahun labana a lokacin da ya hada da nono ya san cewa a fararen ɗin ya fi nonon daraja yaya za a yi so ya ba da a farari kwano guda a ba shi a farari kwano biyu sai ce to ai ga wata dabara sai je samo nono kwano guda ya ce to ai nono cikin afara ne aka ɗebo nono ko to saboda aka yi haɗa don a bashi afara ne kwano biyu ya san cewa idan aka bashi kwano biyu din nan to har ima ba sai ya ci dalilin da ya sa yi haka to kana malik fatawar imam malik ta karshe a wannan babi ya ce wa daƙiƙu bilhin tsaki mislan bi mislin la ba a sabi addaƙi gari alkama ɓarre da alkama ta koma gari iyaka ɗai nan tashi tuwa ɗaya za a to a aunin a ce a sai a biya da alkama tsaban alkama mislam da misli daidai da daidai ya ce la ba ka biyi babu laifi mai tunanin wannan fikihu idan aka reda alkama ɗan kwano guda aka ɗebo gari alkama aka ɗebo kwano guda tsaba alkama in an reda tsaban alkaman nan yana kwano guda rangewa zai yi kwano guda ya ko ƙasa zai yi wata kila sai ya zo kwano guda da kwata ko da ɗaya bisa uku tsaban tukunna ne zai kai garin alkaban kwano guda amma duk da haka imamu malik a hu ya ce to iya haka nan babu da babu da sun jinsu su guda ne da su ko cewa wa zalika ya ce domin kuwa li'annahu akhlasa daqiqa sai da ya tace abin nan garin alkabar an je an sheki an ɗebe duk dattin da an ciki an je an kai maredi an redi sannan fa ba sai ya sayar bilhin ɗaki da alkama miflan biliflin daidai da daidai wato wannan kwano guda wancan kwano guda wanda wuce ala nisfal muddi min daqiqin wa nisfahu min hissatin yace to amma yanzu inda a ce wannan garin alkama garai ɗan maraha ga shi da tsaba alkama kuma ɗan maraha ba kwana guda kenan ba fa ba a zalika bi muddin min hinsati sai zo mai sai da tsaba alkama ita ga gari alkama rabin kwano ga kuma tsaba alkama rabin kwano kwano guda nake son ka bani na tsaba alkama amma shi wannan gabin gabi da ko imam malik ya ce kana zalika mithla wa wasafna ya zama daidai da abin da muka siffanta na dabino kabir da hashir a ji a karbi ajiwa. da kuma a farari da nono a ji a karbi a farari ɗai ya ce to la ya tsoro haka nan ɗin ba daidai ba ne ba an fahimci wannan cikin ku akwai cikin kwakwalwa a lokacin da shi mai tsaba alkama ya aiki tare alkama rabin kwano ya aiki tsaba alkama rabin kwano hasara ke ta hirabuwa bisa ga a ce ko kuma abin nan shi wanda ya ba da gare shi hasara ke ta hirabuwa bisa ga a ce gare alkama zuwa zuwa kwano guda an fahimta ko idan ya kasance gari alkama ne har kwano guda tsaf ya an zo tsaba alkama kwano guda to lokaci abin da zai ragu gare shi in ya rede alkaman nan ya ta koma gari to zai fi yawa abin da zai rage zai fi yawa bisa ga a ce ya an shi gari alkama rabin kwano ya an shi kuma tsaba alkama rabin kwano in ya je rere tsaba alkama rage kwano ga abinda zai rage kaɗan ne bisa ga a ce kwano guda ne na tsaba alkama ya rere ya koma gari zai fi ragewa da yawa amma duk da haka kuma malik da ce to haka na ɗin da saboda mai nan gamin gambiza ya amma inda babu gamin gambiza to da haka na ɗin ya halatta li'annahu ya ce domin shi inna ma arada nufin ya kai an yi akuna fadla tsatihi ya an zo min a ko kuma ƙarin hindatihi na alkamasa aljayyidan wanda an mai kyau hatta ji alamaha addafi sai ya kasance kawo gare alkama sai ya hada da wannan tsaba alkaman da abdare shi ya kasance gare alkaman da an gare shi bai kyawun tsaba alkaman da zai amfa. an fi shi daraja saboda haka kuma ba a bashi idan ya kasance dai da garin alkaman ba a bashi saboda haka dole ya samu mai daraja ya zan tsaba alkaman mai daraja garin alkama ce mara daraja sai kawai haɗe su domin a ba shi tsaba alkama mai daraja ke sa imam malik ya ce yana so ne ya ribatu da fadlan ne fifikon da zai samu na alkamar su tsaban alkamar aljayyida wadda an da kyau amma ya san garin alkaman ba alkama mai kyau ba ce hatta ji alama ha'ar da ƙi ke sa sai kawo gare alkamar da ba alkama mai kyau ba ya hada da wannan tsaba alkama mai kyau don ya ce an shi mai tsaba alkama wadda ta fi tashi mai kyau fahaza na ya wannan nau'i na kasuwanci ba ya halar a dunkule wannan darasi abin da yake sai karantar da mu yaudara haramcin yaudara da zamba a kasuwanci da kuma cewa duk wanda za ka yi kasuwanci da shi fito fili faɗa mai gaskiya abin da kake sayarwa yake in ya ga dama ya in bai ga dama ba ya bashi ko kuma ya ga dama ya taya duk yadda ya ga dama ba tare da ka bashi cikin duhu ba sannan kuma idan abu jinsi guda ne na abinci ko kayan miya to baya halatta a sanya ko tsakanin sannan baya halatta a sanya jirgin amma idan babu ba jinsi ɗaya ba ne to ana iya sanya ko tsakanin su, fifi ko kuma babu kai ko ya kana iya fifitawa in shi mai bukata ya gaida su sa'annan ba a jinkiri ko da kwandisun su ba guda ba ne wallahu a'lam abin da makaranta dai ne Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya gumi ne ya cikin zukatan masu taurari. wa su kan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a atubu ilayk darasin mu na 154 kenan muka gabatar a cikin wannan dare